A yayin firarsa da wata kafar ƙasar Faransa a washe garin da hukumar zaɓe Seni ta sanar cewa shi ya lashe zaben da aka yi a ƙarshen makon jiya. shugaba isu muhammadu ya yi wa 'yan adawa ta yin shiga wata sabuwar gwamnatin da yake da niyyar kafawa a farkon sabon wa'adin mulkinsa da zumar haɗa kan 'yan ƙasa don cimma manufarsa ta tunkarar matsalar tsaron da ke barazana ga ƙasar ta niger wacce makwabtanta ke fama da matsalolin ta'addanci shugaban jam'iyyar adn fasaha salisu muhammad habi na ɗaya daga cikin kakakin shugaban ƙasar niger isu muhammadu ba ma cikin saboda wannan zaɓen ba ko cikin yanayi na siyasa nan ƙasan ya ba da cewa lalle shi tun da shike shina ganin kamar Nijar kinga tun da akwai matsaloli da yawa na huska kwanci hankali na huska tattalin kasar Nijar ya kamata duk yan Nijar wanda dukka so ya kamata shi buɗe hannuwa ne shi zo shiga cikin wannan gwamnati a ta tare shi saboda kasar Nijar babu kullu wani zai gida ta in ba mu da kamu ba mun sa akwai ƙwararriyo cikin adawa mun sa kokari tare da mu in akwai su gwannai shi zo shi sa su saboda kasar Nijar ta himu ta hi ƙarin adawa ta hi masu rinjaye zaɓuɓɓukan na 2016 da suka hada da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki sun haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen 'yan siyasa musamman na ɓangaren adawa saboda haka mataimakin sakataren jam'iyyar mnsd nasara ibrahim hamidu ke cewa wannan kira da isu muhammadu yana ji kaman ba ruwan shi da kukan 'yan adawa da ke cewa zaɓe wanga bai ba shi ya kashi kaɗai eh, yana ganin ya ci iko mai daha duk ya zo ya daha mishi ya ci gaba da ikon shi to ina ji wannan kira ma an ka duba shi kan kan shi ya cikin hada kan 'yan ƙasa in ma yana da kira ai kira ne ya kamata na a tantamna bisa rigimar da ke akwai bisa eh, zaben ga tukun ka nuna mutane e kana ɗaukar su da daraja kukan da suka yi na cewa zaɓe bai yi ba kukan nan ya zo gare ka kana son ku zamna ku daidaita ku gani wani irin gyara ne ya kamata a yi ta na shugaba isu muhammadu ya zo ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar shugaban ko ta zo da wasu shawarwari dalili kenan da ƙungiyoyin ci gaban demokaradiyya ke ganin an yi riga malam masallaci alhaji mustapha kadi umani shine shugaban kungiyar kodayo ya kamata shugaban ƙasa ya dakanta har ya samu ya gane su su waɗannan wakilan 'yan siyasa yannan ya ce musu to wace irin hanya kukan gani wadda za ta hidda mu da cikin wani matsala tunda kwanan baya cewa da za a girka irin wannan gwamnati shi an mahawarin kawo rarrabuwar kanun 'yan siyasa har ma rarrabuwar kano 'yan kasa to kenan ya kamata yanzu a ta sannu sannu shugaban kasa ya bar sauri ya tsaya radda wato kotun koli ta bada sakamako yanzu kiran da ya kamata yi ya ne za a yi a samu mai shiga tsakani sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger